kai nake ba da wannan gayan nake ke. ya aka yi wannan da kake da ganin dawan nan bunsuru ne makociyar siyayi ke waye mata gogo gogon ya ji fashewa suka kado shi gidan ɗan kandi ni ko ba laifin fari bare na baki mai shari'a ne ya buga guduman nan ya ga kawai ni zan aikata aka cillo ni gidan nan tana jina na ga alamun kama akwai labari so madu da daddare ma haɗa ɗaki sai ka fiɗe min ya gane tun daga